Assalamu alaikum mai sauraro, barkanmu da katarin sake haduwa ta cikin shirin tambaya da amsa ta ga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Har kullum tambaya da amsa shiri ne da ke samar da amsa ga tambayoyi daga masu sauraro kan abin da suke neman sani ko ƙarin haske a kai. A kowane fanni kama daga siyasar ƙasa da ƙasa, tarihi, tattalin arziki, kiwon lafiya da sauransu. Naku Michael Kudisin ke cewa ai sauraro lafiya. To bari mu yayi kallabin shirin da wannan tambayar da ke cewa me yasa batun ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai ya zama abin takaddama kuma wani tasiri za ta yi wa ita kanta Birtaniya da sauran kasashen duniya kuma me yasa ake bata lokaci kan batun. Kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masa jihar Bannan Najeriya shi ya aiko da wannan tambayar. to sai ka gyara zama saboda wakilin mun jihar Bauchi a tarayyar Najeriya Ibrahim Malam guje ya tuntubi Malam Kasim Shitu malami a jami'ar Abubakar ta fawa balewa da ke Bauchi ga kuma tattaunawar su ita dai EU ɗaɗaka ne na ƙasashe ƙasashe turan yamma sun kusan ƙasashe 28 wanda kuma ita wannan ƙungiyar tun wajen alif dubu da 450 that is 1945 bayan yakin duniya na biyu aka haɗa ta wayannan kasashen suka haɗa hulɗa wannan hulɗar kuma akwai dokoki wanda shimfiɗaɗɗun dokoki da treaties wanda aka sa hannu kuma mahimmancin wannan ƙungiyar ita ce ya kawo haɗin kai a tsakanin wayannan kasashen ta fannin hulɗan kasuwanci hulɗan shiga da fita na 'yan ƙasan da suke wannan union ɗin abin da yake faruwa shine ba da lalle birtaniya ita ce kasa na farko da take so ta fita a ciki ba na ji girka ta fita ta zama memba kuma ta fita sai dai ita matsayi da birtaniya take da shi a eu matsayi ne wanda yake da mahimmanci sosai domin ɗan eh, iya ce tana ɗaya daga cikin founding members in su ne suka kafa turba kafa wannan ƙungiyar kuma uh, a yadda muke maganan nan ita, uh, ita Birtaniya particularly ta yi making investment na kudade da yawa. Ta zuba jari kenan. Yawa tana da jari da yawa akwai 'yan Birtaniya da yawa wanda suke hulɗan kasuwanci da wasu abubuwa daban a cikin wannan union ɗin cikin wannan da'iran da aka kafa wace minin cewa ba a birtaniya suke ba ma suna cikin suna ida faransa germany ko italy suna gudanar da kasuwancin su da sauransu to kana nufin kenan wato ficewarta za ta iya yin illa wa tattalin arzikin kasashen turai ai sosai ma da ta kawo illa babba shi yasa abun yake yake yake ɗaukan lokaci akwai 'yan Birtaniya wanda akwai ɗan matsaloli na, na tattalin arziki da sauran wanda kusan isa global economic depression so akwai da yawa 'yan opposition a wancan lokacin wanda suke ganin cewa shigan Birtaniya wannan EU ɗin kuma da hulɗoɗinta da kuma role da take playing rawar da take takawa ya zama cewa tana ɗan neglecting ba ta ba da hankali akan matsaloli na gida a nasa tunanin kenan so so uh, mutane da yawa suna ganin rashin aiki da kuma dan matsin tattalin arziki da aka shiga a can Birtaniya yana da halaka da ka gane uh, ita kasancewanta a cikin wannan EU din to shi yasa abun ya sai iju na siyasa tsakanin labour da conservative party ya shiga ita kuma theresa may ta nan ta yi ta wannan alkawarin cewa idan ta hau ita shi ensure cewa ta tabbatar cewa ita birtaniya ta fita a a eu din so da a zama cewa a maida hankali a gida kamar yanzu a misali shugaban america ai abin da ya yi kamfen da shi kenan wannan concert na america first so duk wani abu da a yi sai an kula da matsalar gida kafin to ita ma ta yi kusan irin wannan ɗin to amma matsalar shine abin da ta samu ta hau mulkin sai ya zo ita kanta ta fara fahimta cewa eh fa fitan ba zai zama da sauki kamar yadda take ta yi tunani da ba lokacin da take waje lokacin take waje don dama ana tunanin cewa ba watan uku na wannan shekarar ne za a finalizing fitan to amma yanzu abin da yake faruwa shi a majalisar ta sha fatinta da ita ɗin sun sha kaye mummuna a kan ishu na fitan sun fara gane illar fitan birtaniya a wannan eu ɗin so a lot of people mutane da yawa suna tunanin cewa ai zamanta a wannan eu din tana fa'idanta ya fi fitan domin akwai hulɗa ne wanda an riga haɗa shi ya shekaru masu yawa shekaru kusan kusan 60 ko sama da haka wanda kasuwanci da hulɗan yanzu for example uh, a benefit a zaman e Birtaniya a e EU ɗan dan Birtaniya ba zai iya tafiya duk wayannan kasashe 28 ba tare da wani restriction ba ko na custom ko na immigration daga birtaniya za ka yi koma za ka tafi a france za ka yi zuwa italy za ka yi zuwa germany ka yi hulɗan kasuwancin ka zauna ka nemi aiki ka yi komai to yanzu in aka fita tunanin mutane birtaniya ma da suke can shine yaya za a yi da 'yan birtaniya da suke wa'annan kasashen ya za a yi da maganan kasuwanci Africa my mother's land, my home. Africa, oh lo lo lo, Africa lo lo. We make the best, we are good, we are the homo lo lo, Africa lo lo. Africa wa Moses land, Africa wa home, Africa oh lo lo lo, Africa lo lo. We make the best, we are good, we are the homo lo lo, Africa lo lo. Africa moon, we are the oh lo lo lo mata ogololo Africa home Africa mune mune We say no to racism Oh mama ogololo Ah mama ogololo Women do sololo Africa ofololo We are the best, we are the good We are the rock, the center But the Africa lolo, lolo. Africa eh, wa mother's land Africa wa home Africa oh lo lo Africa, la la. We make the best, we are good, we are the Omo, la la. Africa, la la. We have to wake up, we shall get poverty up. challenges are facing us, Africa, la la. Da fatan an ji daɗin wannan waka ta Nazar Ahmad mai taken Afirka inda ya jaddada batun haɗin kai a nahiyar Afirka kuma ina fatan an gamsu da abin da ya sawwaka gaba da amsar tambayar da muka bayar kuma muna fatan ta wadatar. sai mu je ga tambaya ta gaba wadda mutawalkil gambaduku ɗalibi a kwalejin gumel ta jihar jigawa a tarayyar najeriya ya aiko ya ce menene bambanci tsakanin ƙasashen da ake kira tarayya jamhuriya da kuma jamhuriyar demokradiyya to ai baka da matsala ɗalibi saboda tuni wakilin Muna na da magaram a jamhuriyar Nijar Ibrahim Malam Cillo ya yunkuro ya tuntubi masani Dr. Ali Sale malami a jami'ar da magaram a Nijar ɗin dan amsan tambayar ka. ga hirarsu. Eh, ina jin kahin a kai ga fasara ya kamata matambayin ya san kamar wana eh, wani makadasai ne suke gama su yi ita. Na farko akwai al'umma jama'a kenan ko. Na biyu akwai iko. Na uku kuma akwai gebi na ƙasa haka kama a ce territoire. Wannan uku suka samu daɗa an samu ƙasa an sami ita. to cikin su yanayin ta su sai zaman to ana samun eta central wanda kama eh, mulki na tsakiya ko kuwa sami eta federal eta federal wanda akwai mulki na tsakiya kuma sai a ciki aka ba bangare-bangare dan takaitaccen eh, gishincin kansu yanzu ka ɗauki kama ita ƙasa amurka lokacin da za a yanta ai ba kamar ƙasa bace ba haka nan ta yankin ta guda ne haka ta faɗo wannan kasa ta samu yancin kanta ta zo ta likuma ta wannan kasa ta samu yancin kanta ta zo ta likuma ta haka ne da sani sani ne aka gamu lezi ta federe sai gamu suka yi Estados unis da America in ka dauki Nigeria ita sai da aka aihi Nigeria ta kwana yanzu ita kuma Nigeria ita take aihuwar da eh, jahohi jahohi ko ce jaha aka aihe ta sai a bata dan kwarin incin kanta eh state ɗinta ba to bambancin da ke akwai kaga yanzu ka dauki kamar Kano eh, state ne mai bata da polis bata da eh, soja bata da diplomasiya tata bata da eh, kudi nata eh, da sauransu don duka wannan an bara ma kasa babba wannan kasa uwa ke da tare ita federal tare ya ba ita ke da wannan yancin ka abin da ya shahi su drapo su tuta kenan ko ya shahi su im national taken kasa don duka wannan an bara ma ita federal to bambamcin da kasashe kamar namu niger yanzu nijar kaga komi za a yi da sai ya mai ta sa baki kamar wannan shine republic kenan ko jamhuriya shine jamhuriya ba jamhuriya wadda iko ga hannun mutum ɗaya yake yanzu na ka ɗauki kamar eh, zaman da muke zandar ko ko nijar an yi region kuma an yi meri wannan meri dukan duk da suna da ɗan incin kansu amma akwai eh, prefe yana ne yana sa ido cikin abin da suke da abin da suka yi sai sun kai in ya diba ga ya kasance kenan sunan dai an samu yancin ne mai babu yancin duk ina ji a takaice komai a hannun da guri ɗaya yake mu za a Nijar komi hannun gwamnati yake kuma shine eh, jamhuriya wannan shine jamhuriya don shine uwa shine uba komi da komi a hannun shi yake shine wanda ake ce ita unique wancan kuma wanda ake ce tarayya kamar tarayyar Nijeriya eh, abubuwa da yawa gwamnati ya saka ma ya saka ma eh, state shine bambancin su shi kuma kamar ni ina jin kamar su wani a ce republic democratic wani kamar kiranye ne eh, kamar a ce ma republic popular da shi ne kamar misali mu ɗauki jamhuriyar demokradiyya ita kawai suna ne ba wani abu suna ne tunda demokradiyya kamar ya to wani take ne dai kamar ana so a kwatanta da eh, akwai dan sakacin rayuwa haka wanda eh, salon mulki amma ka ɗauki ta rdc congo ai tsohon zahirci aka mai da rdc congo to dangance da yadda mulki yake tahe iska ana yi a ce akwai demokrasi ko ko babu demokrasi ina jin sai yanzu ne suka fara shiga wannan bangaren na yanzu ne aka yi zaɓe wanda watakila gwamnati wanda ke bisa zai sabka ya ba wani gwamnati wanda za a iya ce ya zaɓaɓɓe ne kwatamcin su. kamar ali a cikin wannan tsarin guda biyu muhimmai da kuka ambata da mm. tarayya da kuma jamhuriya wanne kuke ga kamar ya yi dacewa da talaka. to shi kasan talaka abinda aka so ya kasance da duk abinda ake yana gani a ƙasa Eh, shi ko bai iya gani a ƙasa sai in ya kasance iko yana kusa da talaka yanzu ka ɗauki nigeria eh, da yake suna federalism wannan ai kamar talakawa duk galibi abin da ake suna da yancin suna gani suna ji suna gani kuma suna da yancin su sabakinsu su amma ka ɗauki mu namu niger to ba haka nan bane ba ko merorin da ake cewa an zaba ko kuwa su president da conseil da ake ce maka an zaba ai har yanzu gwamnati tana abin da ta ga dama da su tunda eh, kullum ta Allah kana jin an ce wannan mayar an sabke shi wannan mayar an sabke shi duk da ma dai zaɓa ma al'umma ne kenan sai in ce in sassabci ne wannan eh, federalism din yahi to amma da yake muna cikin kasashe wanda kamar renan horon shi ne sun fi son komi a hannun su yake shi yasa don kamar kasashe kamar Nijar ba a zancen federalism ita kanta decentralization din ai kana ga yau shekara ta goma muke cikin decentralization amma yana jin sakaci ko bangare eh, guda hudu ne kawai gwamnati ta saka ma eh, su wannan kama kananan hukumomi kan meri kan region kuma shi ma ba duka kashi 100 bisa 100 bane aka saki kenan dai eh, ana ana ana ana ana muzuru ana shaho ne kamar da yanda ake cewa don ka kai kura ta tahi baki bude ka kuma akuya ta tare da ɗabi'u hakan ne ruwan ikon namu. To a gaishe ka cillo da wannan kokari da fatan dai mai tambaya ya tsakuri wani abu. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga sashen Hausa da Radio France International RFI a turo mana tambayoyi masu ma'ana ta adireshin imel ɗinmu kamar haka. RFI Hausa tambayoyi at gmail.com RFI Hausa tambayoyi at gmail.com sai mun ji ku. sai kuma mu lullube shirin da wannan tambayar da ke cewa menene mahimmancin wankan jego ga matan da suka haihu a likitance da yake nan tambaya ce ta haɗin gwiwa daga murtala chopin da rice daga kalgodam a ƙaramar hukumar igabi a jihar kaduna da mutawalke gambadoku daga jihar jigawa a tarayyar najeriya sai in ce an yi kakari ibrahim malam goje na kusa kuma ya gana da dr yusuf abdu misau malami a sashen koyon aikin likita na jami'ar ta balewa da ke bauchi tarayyar najeriya ya kuma yi bayani a wannan tattaunawar tasu wankan jego yana ɗaya daga cikin al'adun da aka likitanci ya tabbatar da cewa suna da mummuniyar illa a lafiyar mata musamman a arewacin najeriya kuma bincike ya nuna har izuwa yanzu a wannan shekarar da muke ciki kusan kashi 100 cikin kashi 60 cikin 100 na matan da suka aihu a arewacin najeriya suna yin wannan ɗabi'a na wankan jego wato amfani da wannan ruwan zafi bayan sun aihu babban illansa kuma shine yakan kai su ga samun wani irin nau'in ciwon zuciya wanda yake faruwa saboda amfani da wannan ruwan zafin yakan kai ga kumburin fatar da yake rufe ita zuciya ɗin kanta wanda a turanci ake ce da shi pericardium so wannan yakan kai ga zuciyan tana bugawa ta hanyar da ba daidai ba har kuma ya kai ga ta dakata aiki ga baki daya in aka yi rashin sa har ya kai ga rasa rai to yawanci sukan ce a duk lokacin da mace ta haihu jikinta yakan dawo danyi saboda aka amfani da ruwan zafin shi zai sa ta dawo daidai eh, daga wannan yanayi da ta tsinci kanta a ciki Ayar hakika mutane suna da wannan ah, belief a musamman nan bangaren arewacin najeriya cewa sanyi yana tare da jinya ko kuma yana tare da illa ko cuta to ta nan aka samu asalin wankan jego da kuma kumburi ana ganin cewa idan mace ta tana da ciki tana kumburi saboda haka yin amfani da wannan ruwan zafi din shine zai kawo warkewanta daga wannan kumburi kuma ya kare ta daga sanyi saboda ana ganin sanyi cuta ne to wannan shine ya kawo asalin yadda aka fara amfani da ruwan zafi a ƙasar hausa wanda kuma ma ya wuce ga ruwan zafi kaɗai a misali yankin zaria bayan ruwan zafi akan yi amfani da kuma gadon gaushi gado na wuta wanda gadon ƙasa ne wanda ake sa masa wuta a ƙasansa domin ya gasa ita mace wanda ta aihu to dukkan su waɗannan al'adu ne wanda suke da matukar illa akan lafiya na 'ya'yanmu mata ko mu da sauransu to kamar a likitancen me ya kamata wato a ce mace da ta haihu ta yi musamman wajen jinya kanta bayan haihuwarta to abu na farko shine duk lokacin da mace ta haihu akwai yanayi nata da dama da yake sauyawa wanda idan lokaci ya ɗau lokaci kuma yakan dawo da kansa ya zama ya koma siffan da yake da to amma da farko ana buƙatar mace ta kasance mai cin abinci sosai sosai kuma akwai zuban jini ana buƙatar ta ci abincin da zai mayar mata da jinin sannan kuma akwai kula da lafiya na ah, tsafta na haijin da ake cewa so ana buƙatar mace ta kasance ta kula da wannan lafiyanta musamman na al'aura bayan ta aihu sannan kuma abu na gaba ana so ta kasance tana komawa asibiti a bayan wannan kwanakin za a gaya mata lokutan da ya kamata ta koma asibiti domin a ci gaba da lura da yanayin hawan jininta da jinin da ta zubar ko tana bukatan wani kula na musamman ƙarin magunguna da kuma shi kansa abin da ta haifa ɗin to duka waɗannan abubuwan rashin yin su a bisa ka'ida shine ke kai iyayenmu mata ake samun matsala bayan sun aihu amma ba wai don taimakon wankan jego shine yake sa su samu lafiya ba wankan jego yana karawa yana kara kai su ga jinya ne maimakon ya ba da lafiya dubara na da wata suna da haske kin biya ta seke soyayyar mu har abada ko rana da wata sun na haske kin biya ta seke soyayyar mu har abada i love you baby sarauniya baby I love you, baby. Soyayya mawara bada. I love you, baby. Sarauniya, baby. I love you, baby. Soyayya mawara bada. Na samu biya kyakkyawa, duba yarin ya san kowa. Ke na baiwa amana, amanar zuciyata. Mama used to tell me, when you find a good girl, don't you ever let her go. Ajiya gidanta ita ce sarauniya ta ai bimbiya ta na zuciya ta wanna show her to the world tell everyone of our love our love is here to stay rana da wata suna da haske bimbiya ta sai ke soyayyar mu har abada ko da wata sun daina haske ta seke soyayyar mu har abada i love you baby waƙar soyayya daga alijita mai taken love sadaukarwa ga dukkanin masu jego a nahiyar mu ta afirka da ma duniya baki daya soyayyar mu a gare ku da ma masu dauke da juna biyu sai mu ce allah ya raba lafiya ya kuma raya nan kuma za mu shirin dungu sai kuma mako mai zuwa da ikon rabbi za mu zo da wani sabon shirin a madadin injiniyar mu hassan alhassan silija da daukacin ma'aikatan sashen hausa da radio faransa international rfi naku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.